أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد mun tsaya kan sunan Allah al-maqsitu za mu ci gaba da al-majami'u kafin mu ci da al-maqsitu da muka fara mun yi bayani kan muhimmancin yin adalci ga mutane a yin adalci ga mutane da da muhimmanci sosai a cikin al'umma idan mutum yana so Allah ya masa adalci wa mutane adalci da yawa mutane babban takaici shine za ga mutum ya ce ga aƙidarsa amma an yi masa tsabar rashin adalci ban san me yasa ba dukkanin aƙidun shi'a gaba ɗaya sun tafi akan kur'ani cikakke ne ƙur'anin nan dai shine hasali ma ra'ayin shi'a game da kare kur'ani ya fi kowa domin da yawan malaman shi'a suna cewa kur'anin nan manzon Allah ne ya tsara kayansa ahli sunna suna cewa usman ne ya tsara shi wane ne ya fi ba kur'ani inganci da wanda ya ce manzon Allah ne ya tsara shi har tsarin surorinsa da ayoyinsa da komai da wanda ya ce usman ne ya tsara surorinsa nan a cikin malaman shi'a ma akwai wanda suka tafi akan wannan ra'ayi na malaman sunna cewa lokacin usman bin affan aka tsara lokacin sorry lokacin abubakar umar aka tsara surorinsa usman ya hada shi a musafi daya ya zamanto ya hada shi bisa kira'a daya to so da haka yawanci malaman suna cewa mai malaman sha suna cewa wanda ya tsara qur'ani shine mai shine manzon Allah hasururi wasu malaman tarar malaman suna suna cewa mai wasu malaman sha da malaman suna suna cewa wanda ya tsara qur'ani sura sura shine mai lokacin halifa na farko saboda haka idan haka ne a kan me saboda wasu rayuwa wanda suke sun saba qur'ani gurbatattu da suka zo a shi'a da sunna wahabiya za su ringa takura suna cewa da'iman shi'a suna da wani qur'ani akan me shi'a na cewa wannan shine qur'ani buhabi yana ce masa a qur'anin ka ba shine wannan ba akan me zaka dage wannan ba shi bane shi ya ce wannan ne ka ce ba wannan bane abin da ban mamaki sosai yana da kyau mu ringa juna adalci yanzu idan buhabi shi kuma da wani shi a shi kuma zai masa wani sharri shi ma ba zai ji daɗi ba saboda haka mu ringa juna adalci muna so Allah ya mana adalci a cikin yawa juna adalci ko da yake wannan kissa tana kama da afuwa wata ruwaya daga manzar rahama manzar Allah sallallahu alaihi wa yana cewa wani mutane guda biyu za su durƙusa gaban ubangiji ranar lahira sai ubangiji sai ɗaya ya ce ya ubangiji ina neman haƙƙi na wajen ɗan uwana wannan wato a ba shi haƙƙinsa sai ubangiji ya ce ya za ka yi da ɗan uwanka yanzu ba shi da wani alkyakkyawa ba shi da wani kyakkyawan aiki da ya rage duk kyawun aikansa sun kare ya za ka kenan sai ya ce ya ubangiji a ɗauki zunubai na a bashi ta haka a gyara wato a gyara masa lamarinsa shi dai a biya shi haƙƙinsa ya ce sai manzon allah sallallahu alaihi wa ji wannan sai ya kuka ya ce wannan rana ce mai girma da mutane suke buƙatar wanda zai ɗauki nauyin zunubansu saboda tsananin wannan rana sai ubangiji ya ce da mai neman abin nan haƙƙinsa duba nan me kake gani sai duba aljanna sai ya ga gidaje katangu na zinare da azurfa da masarauta ta lu'ulu'u babu wanda yake da irin ta wato babu wanda yake da wannan sai wanda yake da rabauta sai ya ce wannan na wani annabi ne wannan na wani siddiki ne wannan na wani shahidi ne wannan sai ubangiji ya ce wannan wanda ya biya kudin wannan aljanna ne sai wannan bawan ya ce ya ubangiji wa yake mallakar kudin da zai biya wannan sai ubangiji ya ce kai kana da kudin da zaka biya wannan sai ce da me zan biya sai ce da yawa dan uwanka afuwa idan kai masa afuwa kana da wannan ku kaddara ranar hisabi in Allah da mun zo ba ranar alkiyama za mu zo da yadda hisabi zai kasance da yadda hasana take karewa da yadda take ta'adul a cikin rayoyi wannan kisso shine masu wannan aqida tana da daɗin ji mu ji rahamar ubangiji da take aiki a ranar lahira sai ubangiji ce na yi maka afuwa sai ya ce ya yi wa ɗan afuwa sai ubangiji ya ce tun da kai wa ɗan uwanka afuwa ɗauki hannunsa shi ma ka shiga da shi aljanna sai su shiga aljanna tare shi ma a bashi nasa waje wannan ya isa abin afuwa rahama ubangiji ita take iko a ranar lahira har sai shi dan yayi tunanin shi ma aljanna za shi saboda rahama ubangiji take iko mu duba mu ga dan uwan bashi da kyakkyawa amma dan uwansa ya yafe masa zunubin sa kuma aka ce an bashi ceton sa ya tafi da shi saboda haka daraja yi masa afuwa a ranar lahira ta sanya shi ya samu ɗaukaka a ranar lahira yasa muka ce ɗaukaka tana ci gaba har alkiyama har aljanna ana ci gaba da samun ɗaukaka ɗaukaka ba ta a duniya ba ne ruwa da yawa sun zo da wannan kuma insha Allah mun zo bahasin alkiyama a bahasin aƙida za mu ji abubuwa da suka shafi wannan lamari mai muhimmanci sosai so da haka wannan shine mafi rabota bayi mu duba mu ga yadda ya afuwa duk da bahasin mu na adalci ne ga juna a gaskiya wannan kissa ta fi dacewa da a batun afuwa amma shi ma yana insaf min akhik yi wa uwanka adalci wato ka so mishi abin da kake so kanka shine adalci adalci ana shine ka so dan uwanka abin da kake so kanka saboda haka kissa ta yi daidai da wannan ta wannan janibi saboda haka yana son ya samu ra'afuwa yi wa dan uwansa afuwa kamar yadda yake sa masa afuwa shi ma sai aka ce to shikenan ya samu wata darajar ma da ma zai cece shi ma bayan ya masa afuwa saboda wannan afuwar da ya a ranar lahira saboda haka bawa ya kasance mai yi wa juna adalci idan da za mu yi wa junan ma'adalci wallahi da mun zauna cikin soyayya da mun ga wahabiye da ɗan shi'a da ɗan ɗarika suna cin abinci a kwano ɗaya suna rayuwa waje ɗaya suna kwanciya waje ɗaya suna sallah waje ɗaya suna ma auratayya wahabiye ya ba ɗan ɗarika yasa ɗan ɗarika ya ba wahabiye a fahimci juna dukkaninsu musulmi a fahimci juna a zauna cikin zaman lafiya ɗan ɗariƙa ba ɗan shiya isa ɗan shiya ba ɗan ɗariƙa isa kowanne ya zamanto yana addininsa cikin fahimtar juna ba tare da miji ya takura matarsa ba in yana shi ɗan izala ne ita shi a ina ruwansa hisabi yana kanta in shi ɗan shi'a ne ita mata izala ina ruwansa hisabi yana kanta kowa sai dai tattaunawa da musulunci ce a ita ce muhimmi kowa a tattauna a fahimci juna wanda ya gamsu da dalilin wannan yabi shikenan a lahira kabarinsa daban aljannarsa ko wutarsa daban hisabinsa daban kai wannan addinin naka ba daidai ba ne ubangiji ya tambaye ka zaka ce ce ya ubangiji iyakacin binciken da na bisa dalili ba bisa wai ina jin gado ba a bisa dalili na gamsu dalili na shine kaza dalili na shine kaza dalili na shi kaza cewa wannan ɗariƙa da na kama ko wannan izala da na kama ko wannan tunani da na kama shine daidai shikenan ubangiji ya san zuciyarka ya san da gaske kake tabbas har ga Allah dalilin da ka cimma kenan har ga Allah shikenan yana hannun ya afuwa in ya ga dama in kuma shine daidai masha Allah in kuma kuskure ne na hannun ya afuwa haka ya kamata mu yi tunani haka sunayen ubangiji suka koyar da mu mu kasance mai kyautatawa juna kada shari kada gaba kada a hatta da kirista da musulmi da bai hude da kirista da bai hude da musulmi haka za su zauna waje ɗaya kowanne yana rayuwarsa me tsakanin ku tattauna kul ta'alau kul ya ala kitabi ta'alau ila kalimatin suwa'in bainana abinda qur'ani yace kenan mu zo zuwa ga kalmar da take ita ce muka haɗu a kai Allah na abu da illallah wala nushraka bihi shay'a shikenan amma idan wanda ya ce zai bauta wani Allah fa ya ashhadu bi anna muslimun mu musulmi ne shikenan amma mu takura shi a ya je kayansa ranar lahira sai su sabi hisabinsa haka ubangiji ya sa haka ya so mu zauna cikin kaunar juna hatta da addinai ba ma masabobi ba amma abin takaici jahilci da rashin sanin ubangiji da rashin sanin sa ya zamanto kawai sai ka ji ana jawo gaba da kiyayya da abin nan sai ka ji ana jawo waqtuluhum hayu saqibtumuhum ayar kur'ani da ta ce a yaƙi waqtul muhim tana maganar wanda yake yaƙaka ne ko da ko musulmi ne idan ya shigo da makami a gari yana kashe mutane wajibi ne su kare kansu kashe shi ba ma wanda ba musulmi ba wannan ka'ida ce mutum biyu kake da haƙi ka yaka wanda ya takura kai ce ba za ka yi addinin ka bai danne maka addinin ka kana da haƙi ka yake shi shi ma yaƙi wani iri idan ya sa makami ka sa makami idan ya sa baki ka sa baki tit for tat ka'ida ce duk abin da ya sa shi za ka sa masa wanda ya zo zai kashe ka ba ma wai ba yahude ko kirista kuma marar addini ba har musulmi in ma musulmi ne kowaye in ya ka maka hari wajibi ne kare kanka wannan bi ne kawai kadai manzon Allah ya ka wa'anda suka hana shi addini suka kore shi suka takura shi wanda duk inda suka gamsu ne za su kashe shi dole manzon Allah ya kai musu hari ya ladabtar da su ya yi maganin su saboda duk sanda saka musulmi za su kashe musulmi ba shi da dama ya safara ba zai yi ba ba shi dama ya tijara ba zai yi ba ba shi dama ya je waje ba zai yi ba manzon Allah abin da yake nan saboda haka sunayen ubangiji sauran ta al-maqsitu al da sauransu sunayen na ubangiji wanda suke masu muhimmanci wanda suke koyar da mu rayuwa gaba ɗaya da ma za mu koma mu san Allah mu san sunayensa mu san me suke koyarwa mu san Qur'ani mu zama mun san hankali me hankali da ya ishe mu wannan shi ne amma rashin sanin kurani jahilta kur'ani ya sa duniya ta zama wani iri ana yanka mutane ana kashe mutane ana abin nan duk da sunan addini ana far musu a kashe su da sunan addini saboda tsanin jahiltar addini mutumin da ya rayu bai je makaranta ba rana ɗaya sai zama jagoran addini yana ba da fatawa yadda ya ga dama yana ma ba da fatawa a kashe mutane yadda ya ga dama bai fi san addini ba ya har da ce wata aya aya da take magana kan wanda suka hana ka addini suka kashe ka sai ya ɗauko ta sai ɗora ta kan musulmi ya ɗora ta kan kirista ya ɗora ta kan hudu ya kashe su bai san mahallin aya ba bai san zaman da makannin aya ba ba ruwansa to haka wannan ce yawa hatta a masallatai haka ake wannan wa'azozi abin takaici abin haushi ana lalata ana ana ana lalata iri iri ana zubar da jinin bayan Allah ko ina ya zama cike da fasadi a duniya zaharul fasadu bil bar wal bi ma kasbat aidin nas wayannan wayanda ba san musulunci ba suka fassara shan muna fassara sai suka sa duniya ta fahimci musulunci kamar wani addini na ta'addanci ba abin takeici to sunan ubangiji subhanahu ta'ala aljami'u shine suna na gaba ubangiji shine wanda ya harhada abin da suke sun bambanta wato sun sun abubuwan da suke suna karo da juna sai ya hada su waje daya ya haɗa haske da duhu ya haɗa zafi da sanyi ya haɗa baɗini da zahiri ya haɗa talauci da wadata ya haɗa rashi da samu duk da sauransu ubangiji subhanahu ta'ala shine ke da wannan sufofi ubangiji shine haɗa sufofi masu abin nan karo da juna shine alhadi shine almodel kuma shine almani'u shine almuuti a lokaci guda ke bayarwa ke hanawa don haka idan ba ya san ubangiji aljami'u ne ko me ya same shi zai je ubangiji ya san Allah shine abdaru mai cutura ya san shi mai annafi mai amfanarwa ko me ya same shi sai ya gudu ya zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala ya jami'u bai nan abda ya wanda ya hada wannan sufofi ya wanda ya hada hani da rashi ya haɗa bayarwa da hanawa ubangiji ka bamu ya wanda ya hana cutarwa da amfanarwa ubangiji ka amfanar da mu ubangiji muna neman tsarinka daga cutarwarka muna neman tsarin ka daga azaba ka muna rahama ka don nan zan takaita sai lokaci na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh